kai kai wallahi ni ko a duniya ba abin da nake so illa in zo a ce gani gani to ba ah, ai daman na gaya miki jira nake amfanin gona yi wallahi daman na gaya miki amfanin gona na yi to an gama magana a a a ni fa yanzu so nake a ta shanu sanda za mu yi aure a ta shanu ya zama to cewa kina da garke fiye da hamsin naki nawa kawai kwarai kuwa ai ina so a ce duk garin nan ko matan mai gari bata kai ki shiga ba bata kai ki arziki ba Allah sarkin daɗi in ji farawan takarda Allah ka nuna min wannan rana. A ba ai Allah ya nuna min wannan rana. Ai tunda Allah ya haɗa mu Allah ya nuna miki to bari ki ji. Ina tabbatar miki da cewa kaji gidan gona da zan miki sai ya fi kala goma. Zuki. Na kaji ne. Yaushe za ka je ka samu abban mu? A'a ba zai wuce jibi ba. IGB ke ni fa bari ji buri na a ce duk kazar da za ta yawo a garin nan za a ce ai wannan kaza ta matan Alhaji Yado ne Hajiya Ruqayya kai ana ce ki Hajiya saboda satin shekarar da muka yi aure shekarar sai Saudiya sai dai ki ji ana Hajiya Ruqayya Allah ya na mu je gurin gaisuwa gani rukayya na bar abu a kan wuta ki lura da shi to umma ai sannan ku na zo a gona a kuma ce zo ka a to ki da ma za a nemi take ne to ba ba ai shi ne nake ba maki ba labari shi ne bara tsara nan nufin ɗin karata ɗin nan wanda ya noma mana yi mana ko ba kai bane ai abba ka ji yakin da yake ta kawo nan wuraren na saudi yake faɗin zai kai ni yana faɗin zai siya garken shanaye sai ya min ita kai hamsin kazar da za ta yawo a cikin ƙauyen nan a cikin kaf karkaran nan sai dai a nuna a ce nawa ne <laughs> ashe dama kai ne ai wallahi baba mu bi ne ina da usaini shike ta jamun bala'i wallahi usainin ne bala'i wallahi a barci kawai kenan dai ni zama ƙarya kenan wallahi baba a zama ƙarya kin san Allah sahi barika ya sahi barika ya wallahi uni wallahi ina da ƙasa asar da wallahi baba baba baba baba wallahi ai ba baba ba ka da wani abba wai me amfani ka ta fannin ne da ba za ka iya aikin ka ba ba ba rikaya ba wani sai ba

kai na di ne min nan da yake cewa duk sai in ji wani iri wallahi duk jiki jikina sai in ga suna tashi wallahi kai ina san ki ina kaunar ki ya salima salima salima yan mata ya salima shatima amriki hmm? dama dama akwai wani alfarma da nake son tambaye kai kai inna ai tsakani na da ke ba wannan alfarma ai ni da ke ne ai ai ko menene ki tambaya kake da mu baby ye eh? ai ina tare da ke ina son ki ni sai kin nemi wani alfarma a gona baby ye eh? abadan Allah kin da muke da ke din nan ye eh? dama dai akan bikin kawata ne eh ina dan so in dan siya anko kike so ka bani kuɗin anko to ba ne ma? <laughs> To ai, da kin gaya min da Hausa da zan fi ganewa, kin san wani lokaci turancin, kin san ba zauna aji sosai ba. Dubu sha biyu. Dubu sha biyu? To, to, to, to, to, ba komai. Ba komai. Kuma ina son saboda ɗinki ne, eh. akwai ɗinki akwai wani abu. Duka dai ba zai wuce 18,000 ba 18,000 da ɗinke da ankon ba to shi 18 ɗin nawa yake nufi kenan ai yake ka ce zai babban mace ai yake faɗa min da hausa in kika faɗa da turanci kuma yake faɗa da hausa ne mm. kuma yana son siya takalmi takalmi shi kuma takalmi ina ce ma na 7,000 ya shi 7,000 eh kamar na rike sabon da saman nan kamar dubu bakwai kenan ko to to to to ba komai eh, ba komai to amma fa ka san ba kafa zan je ba ko eh haka ne ka akwai kudin mota eh akwai kudin mota ba sai ka ka bani kai